sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar biyu ga watan Mayu na shekara ta dubu wato daidai da tara ga watan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. Aisha Tisila ce tare da Sarfila Hashim Kumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. bayan rahotannin kafafen labarai da dama da suke yi ta cewa shugaban koriya ta arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba sai gashi kim jong-un ya sake bayyana cikin jama'a hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta amurka ta amince da amfani da wani magani wanda yake taimaka masu cutar coronavirus warkewa cikin sauri haka kuma kasar philippines za ta saki fursunoni kimanin dubu goma yayin da kasar ke kokarin dakatar da yaduwar cutar corona coronavirus a gidajen yarin ta masu cunkoso. kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a najeriya ya kai dubu biyu da ɗari ɗaya haka kuma za ku ji wasu 'yan najeriya na kokawa sun ce kayan jin kai da gwamnati ke rabawa bai kai gare su ba A ƙasar Kamaru kuwa za ku ji cewa rundunar tsaron ƙasar na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da 'yan aware da Boko Haram. Sannan muna nan tafi da shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Daga bisani mu kawo muku falalar watan Ramadan sai kuma ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu saurari labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban Koriya ta Arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba. Sai ga shi Kim Jong-un ya sake bayyana cikin jama'a. A karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani. Gidan rediyon gwamnatin Koriya ta Arewa ya ce jiya Juma'a shugaba Kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke Suncheon. birni mai tazarar kilomita hamsin a arewa da pyongyang babban birnin kasar nan take dai kafan labarin ta gwamnati bata wallafa wani bayani mai dauke da hoto ko bidiyon kim a wurin ba wanda aka ce ya je tare da kanwarsa kim yo jong da sauran manyan jami'an gwamnati jita-jita game da halin da kim ke ciki ta fara bazuwa ne bayan da ya kasa halartar bikin zagayowar wani muhimmin al'amari na siyasar kasar rana goma sha biyar ga watan afrilu rabon da a ganshi a bayyana jama'a tun sha ɗaya ga watan afrilu hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar corona coronavirus warkewa cikin sauri wanda shine magani na farko da ya nuna yana taimakawa wajen yaƙi da cutar covid-19 hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar covid-19 ta kwantar haka kuma maganin zai iya rage yawan mace-macen da ake yi duk wadda cewar babu shaidar hakan a sakamakon da aka fitar ya zuwa yanzu kamfanin da ke yin maganin glade science ya ce zai bayar da magungunan da yake da su yanzu a hannu kyauta ya kuma ƙara ƙaimin sarrafa maganin fadar shugaban amurka ta white house ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa anthony fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin trump ke gudanar da annobar covid-19 don bayar da shaida ranar laraba shaidar da fauci zai bayar za ta zamto mayar da hannun agogo baya a cewar mai magana da yawon fadar white house jude deer a wata sanarwa yayin da gwamnatin trump ke ci gaba da tunkarar covid-19 ciki har da sake buɗe harkokin ƙasa lafiya da hanzarin samar da allurar rigakafi a cewar da ya kuma ƙara da cewa mayar da hannun agogo baya ne idan har dukkanin mutanen da ke wannan aiki za su fara domin bayar da bahasi fauci da shugaban amurka donald trump ba kowane lokaci ba ne suke amincewa kan hanyar tafi dacewa wajen yaƙi da yaduwar wannan cuta Fauci da ke zaman daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya sha sukar yawan gwaje-gwajen da Amurka ke gudanarwa kan cutar yana mai cewa an gaza. Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labaran kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A Najeriya a yayin da masu ɗauke da cutar coronavirus ya haura dubu biyu da ɗari ɗaya. gwamnatin jihar Lagos ta kaddamar da wani sabon asibitin wushin gadi domin kautar da masu dauke da cutar a jihar. Wakilinmu gida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan haka. A wani taron manema labarai, ministan lafiya Dr. Osage Henry ya ce yanzu haka an tanaji likitoci jami'an lafiya dubu uku domin yi wa jihar Kano rubdugu ganin yadda cutar take neman samun gindin zama a jihar. Tuni ma aka kaddamar da wani sabon cibiya na nazari da binciken kwayar cutar ta coronavirus a jami'ar Bayero ganin yadda ake samun ƙaruwar ma'aikatan lafiya masu dauke da wannan wannan cuta ta coronavirus na tambayi wani likita dr sadiq aliyu matakan rigakafi da 'yan jaridu masu neman kwakwa. shawara ga lemu ma'aikata da kuma sauran mutane gaba ɗaya shine tunda yanzu an kai wani mataki da ake ce mana community transmission musamman a irin lagos kusan abin da ya fi dacewa shine kawai ka ɗauka duk wani da za ka yi mu'amala da shi yana ɗauke da wannan cutar sai a kiyaye wannan tazarar da ya kamata akwai tsakanin mutum da mutum gare ku ma'aikatan jarida lallai alkaluma na nuna kuna yawan kara kamuwa da cutar to duka dai matakan nan su ne dai za a kara matsawa a kula saboda za ka ga suna da wuya sosai da wuya ne mutum ya yi dan mintuna ko awoyi bai kai hannun shi a fuskar shi ba ko kuma ya manta ya ba wani hannu da dai sauransu haka kuma duk wani abu da yake mutum da ake amfani da shi da ya wuce mutum daya misali kama daga rediyon ku na daukan labarai ko irin speaker haka duk dai abin da zai zama mutanen da ke taba shi sun wuce biyu ya kamata ana yawan goge shi da abubuwan abin nan da abubuwan da ke kashe kwayoyin cuta ana duk kuma wanda ya amfani da shi maza-maza ya wanke hannun shi ya kuma yi amfani da ko kuma ya amfani da irin su sanitizer wurin aikin kuma ya zama kuna ba da tazara din nan wannan social distancing din ya zama akwai shi sai abin da ya zama dole. Yanzu haka dai jihar Legas ta samar da wani sabon asibiti a unguwar Bagada domin kula da masu cutar ta coronavirus wanda kuma zai ɗauki gadaje 118. Yanzu haka dai a ƙididdiga na baya-bayan nan da cibiyar NCDC ta fitar ya nuna cewa jihar Legas ita ce lambawa da mutane dubu ɗaya da ɗaya sai Kano mai dari uku da goma sha ɗaya sai kuma Abuja mai dari biyu da a da Gombe ke da mutane casa'in da biyu sai Borno mai mutane mutane 69 babin jibrin murya amurka daga najeriya to a gaida baban gida jibrin har yanzu muna najeriya duk da kokarin da gwamnatin najeriya ta ce take yi a wajen rage wahalhalu da al'umman kasar ke fuskanta bayan bullar cutar coronavirus marasa ƙarfi a wasu yankuna har da babbar birnin tarayyar ƙasar na ci gaba da ƙorafi da cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba kayayyakin jin kai da gwamnatin ƙasar ta yi alkawarin kai musu ga rahoton wakiliyar muryar amurka shamsiya hamza daga abuja wannan cuta ta coronavirus da ake ta anguwar zamfo kenan a birnin tarayya abuja inda na tarar da leburori da masu sayar da kayayyakin abinci sun bayyana irin halin kunci da suke fuskanta na rashin samun tallafi daga gwamnatin kasar bayan kafa dokar hana fita da cuɗanya da mutane an ce za a taimaka wa talaka a kamata yadda an kai zabe za a zo duhun fan zabe an san yadda za a tsara mutane daga nesa a dinga suna dinga zuwa a hankali hankali a yanzu ma da mahi yawan leburori sun tafi gida da yawa to mahi yawan suke kamar cikin abuja ba wani kiwo da za a yi da yawa haka na yanzu da abinci an ce ya zo ya zauna ba zama ba za a yi ba idan za a taimaka masa da ko an ce mutum ya zo ya zauna shekara biyu ma sai zo ya zauna yanzu gwamnati suna cewa ba kuɗi ba kuɗi duk kudin nan da ana tura mana din na ko sisi ba mu gani ba kuma aka ce ana raba kuɗi ana raba abinci ga mu nan mutane suna ta ta yunwa ba kuɗi ba abinci yar fafutuka da faɗakarwa kan hanyoyin kariya daga cutar coronavirus ta kafar sada zumunta a ƙasar amina aminu ta ce jan rai da gwamnati ta yi wa al'umma shi ya janyo har wasu ke neman bijirewa dokar zama a gida da aka shimfiɗa musu su lokacin da ya kamata a basu abinci don su yi hakuri su zauna a gida ba a basu ba yanzu ya kai ga har mota kafin ya kai inda abinci an riga an buge mota a hanya an kwashe kayan abincin amma isar da motan zuwa inda ya kamata a basu abincin sun yi hakuri sun hau mota sun yi ta rarraba abinci gwamnati ta jawo mutane da rai fiye da yadda ake tunani shine yasa kuma mutane suka kai makura babban ministan birnin tarayyar kasar muhammad bello ya bayyana kafa kwamitin kwamitin da zai sa ido wajen rarraba kayayyakin abinci wanda karamin ministan tarayyar kasar hajiya ramata aliyu tijjani za ta jagoranta tare da taimakon wasu shugabannin al'umma hajiya fatima hamza shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ke rajin zaman lafiya da kare yara da mata ta bayyana irin gudunmawar jin wannan yanayi da ake ciki marasa karfi musamman mata wanda mazajensu suka rasu suka bar da yara da kuma yara wanda suke gidajen marayu kayan abincin da muka tallafa musu da shi sun hada da shinkafa wake da kuma taliya ba kuma muna samun tallafi ba ne daga gwamnati ko wasu attajirai a halin da mutane suka tsinci kansu ya sa muka ga a matsayinmu na kungiya mai zaman kanta mu tallafa wa marasa karfi musamman wanda abin ya shafa. Wani jami'in tsaro da ya buƙaci a saka ya sunansa da ke aiki ba dare ba rana a wajen ganin an bi dokar hana zirga-zirga a Abuja ya bayyana irin ƙalubalen da aikinsa ke fuskanta. Mun a wajen mutane da yawa A ranar Litinin mai zuwa ne ake sa ran dokar takaita zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa karfe takwas na dare bayan hana fita kwata-kwata da gwamnatin kasar ta yi na kusan makonni shida. Shamsiyya Hamza Ibrahim daga Abuja, muryar Amurka. A gaida Shamsiyya Hamza yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus ana kan sake jan daga a wanda ɗan wuri mai cike da sarƙaƙiyar siyasa yayin da jiragen yakin ruwan amurka da china ke yawaita sintiri a tekun kudancin china a wannan satin amurka ta gudanar da atisayen jaddada 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin china har sau biyu jiragen yakin ruwan amurka na uss bari da uss banka hill duk sun fara atisayensu sun kuma kammala a wuraren da muka ga dama kamar yadda muka saba a cewar mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon jonathan hoffman ga manema labarai jiya juma'a uss banker hill mai dauke da makami mai linzami wanda aka girki a yammacin tekun pacific yayi sintiri ranar laraba a ruwan da ke daura da tsibirin spati island wanda china da wasu kasashe ke ikirarin mallakarsu ne Shi kuma USS Bari mai rugus makami mai linzami ranar talata ya danna cikin ruwan da ke daura da tsibirin Farasel Island waɗanda ƙasashen China da Vietnam da Taiwan kowace ke girarin nata ne. Ƙasar Philippines za ta saki fursunoni kimanin dubu goma yayin da ƙasar ke ƙoƙarin dakatar da yaduwar coronavirus a gidajen yarinta masu cunkoso a cewar wani rahoton kamfanin lancin labaran Faransa. da yake magana da manema labarai yau asabar babban alkalin kotun koli mario victor leonen ya ce matakin ya baiwa kananan kotuna umarnin sakin fursunonin da suke jiran shari'a saboda ba za su ibiya kudaden belinsu ba kotu tana sanar da cunkoson da ake fama da shi a gidajen yarinmu a cewar lionel lokacin da yake sanar da sakin fursunonin 9,731 an bayar da rahotannin barkewar annobar coronavirus a wasu gidajen yarin philippines masu cunkoso lamarin da ke damun fursunonin da kuma jami'an da suke kula da su daga ƙarshe wata fitacciyar 'yar ƙasar iran mai rajin kare haƙƙin mata ta ce killace mutane da aka yi a ƙasar ya haddasa tashashen hankula tsakanin iyalai wanda ya kama da abubuwan da aka yi ta gani a sauran sassan duniya a wata hira da sashen farsa na muryar amurka ranar laraba ta wayar tarho daga arewacin iran sahala entasari ta ce wannan annobar ta haddasa munanan abubuwa ga iyalan iraniyawa marasa karfi da kuma matalauta rahotar jami'ar johns hopkins game da cutar covid-19 ya nuna cewa iran na da masu dauke da cutar sama da 95,650 bisa ga alƙalman gwamnati adadin da wasu ƙwararru a fannin lafiya ke zargin cewa ragewa gwamnatin iran ta yi a gaida Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A ƙasar Kamaru, jami'an tsaro na ƙara ƙaimi wajen yaƙan 'yan aware da kuma 'yan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka daga Kamaru Awal Garba na da ƙarin bayani. Gwamnatin ƙasar Kamaru tana ci gaba da gudanar da ayyukanta musamman a bangaren Baminda da garin Boya bangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila musamman ma a cikin biranen an da ake kokari na ganin cewa an dakile hare da masu ɗauke da bindiga suke kaiwa a waɗannan bangarorin. Alhaji Mutari Baminda ga launi ba fiyau ba ga karin hasken da ya mana. Ainihin wannan eh, abin da yake faruwa ta sashen mu na harshen Ingilishi wannan yakin yanzu dai ta cikin gari ya dan lafa kaɗan ba za mu ce ya lafa ba domin ana kame-kame eh, saboda a biya kuɗi a biya diya sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran sukan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi to kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa sai dai ita ta ba da ƙarfinta ne a ƙauyuka wanda ake yaƙe-yaƙe sosai a ƙauyuka ake kai hare-hare ka je yau na an yi hari a nan kamar jiya suna na a bafut ana ta hari sosai to yau kuma abin da ya faru mayo na sitin bamenda shine ya haɗa yara na karamar hukumar baminda na ya haɗa tsammanin mu dai ya ba da kuɗi saboda a fito a nuna cewa ba a nan tare da abubuwan da yaran suke da sauransu Cewa kame-kame da ake yi bai da kyau kasuwancin da ba su yi kasuwanci ya karya abun da ya daɗa karya mana kasuwanci nan hakan nan babu kamar shi covid-19 coronavirus nan da ya zo kuɗi ya tsaya mutane sun tsaya shaida cikin wahala suka kuma ga tare da yakin anglophone crisis na babu canji allah dai taimaka mana amma mutane na cikin matsala na samun abin da za su ci matsala na zamantakewa kiwon lafiya matsala na komai da komai. Daya daga cikin jama'an tsaron da sai gudanar da ayyuka a wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa shi ma ya yi mun jawabi kamar haka. Eh wato a halin yanzu kasan problem din tsaron da ake fama da shi a nan garin Baminda da kuma kewaye. Alhamdulillah gaskiya muna samun galaba sosai akan wato 'yan awarin Ingilishi. A matsayin mu na jami'an tsaro a kullum babban burin mu a ce mun kawo karshen fitintunan da suke damun kasar Kamaru. Wato Muhammad Awal Garba kasan 'yan awarin Ingilishi yanzu haka su kansu ma sun samu sabani ainihin a tsakanin su to kasan al'amarin tsaro abu ne na sirri ba wanda ba ma sai mun fito mun bayyana ma jama'a ga abubuwan da suke tafiya ba sai dai su ga kawai bukata ta biya to alhamdulillah hali yanzu kan gaskiya mun kusa saura iri saboda mun ci galaban su a cikin garin Baminda da kuma kewaye yanzu inda ya rage mana mama algarba wato ƙauyuka ne dan karamin lokaci yan kwanaki insha Allah ko ma watanni kaɗan nan ba ma yan awarin ingilishi na ba min bai da boya ba duk wani dan ta'adda dan tsagiran da yake a kasar kamaru insha Allah za mu ga bayan sa kama daga ka dauka daga nor shashin su boko haram saboda haka abun da yake so talakawa su ba mu haɗin kai taya mu da addu'a su ba mu goyon baya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru To a gaida awwal garba har yanzu kuna tare da sashin hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya zai shiga birnin tarayya Abuja ne domin duban irin matakan da hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa ke ɗauka a daidai wannan lokaci da gwamnati ta kafa dokar hana zirga-zirga domin dakile yaduwar cutar coronavirus. Wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka a birnin Abuja, Madina Dauda, ta yi kicibis da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa a nan birnin Abuja wanda ya gabatar da kansa kamar haka sunana ko kumanda wobin ayuba gora ni ne sector commander na hukumar kiyaye hadura ta kasa da ke nan birnin tayar abuja yanzu mun yi wata kenan yanzu da shiga wannan hali na annobar coronavirus da duniya baki daya mm. wa'annan matakai ne ka ɗauka na tabbatar da cewa an rage yawan haɗura a hanyoyi da farko tun da aka shiga wannan annoban gwamnati suka sa takukumi da farko sun sa kwana goma sha hudu a lokacin yawace-yawace mutane ya ragu da mutane da yawa ba sa fitowa daga gidajensu da abubuwan hawa amma ba rasa wasu da ba sa fitowa ba to amma ina gani kafin nan kun sha eliminated da mutane yadda za su yi tukin abubuwan hawansu yadda za su iya su dinga yin lura duk yayin da suke abubuwan hawa su san abin da za su yi to wannan corona ana nema mutane su zauna ba wai sun sun zama cunkuso a wuri guda ba to abin da muka yi muka yi ma mutane wa'azi a tabbatar cewa gaban kankanan na motoci banda direba da mutum da ya gaba mutane biyu a baya wannan wa'azin da mu ci gaba da yi kenan har yanzu muna kan shi duk wanda muka gan ya doke mutane fiye da haka kama shi muke har sai ya kai ga yadda shi minista na birnin tarayyan abuja sai ya sa aka kawo su kotuna wanda suke yawo duk wanda aka kama da bai bi dokokin da aka azaba a kai shi wannan hukuma a yi mashi hukunci da ya kamata to har yanzu muna kan wannan wa'annan direbobin motocin sufuri na haya kuke ma wannan hukuncin ko a hadda direbobi masu tuka motocin kansu duk wanda ba shi da wannan takada da zai je ya yi abin da ya kamata duk wanda aka kama ba shi da wannan takada. kai shugaban hukuma muke wato takardan ware su daga waɗanda ya kamata su zauna gida kenan eh domin ba kowa ne aka ce an ba shi izini ya fita ba da akwai mutanen da aka ce suna da izini su fita kamar masu watsa labarai masu aikin asibiti mu da muke sa kayakin uniform duk makamanci haka dama duk wanda muka samu a titi da ba shi da wannan izini na yawace ko ya je aiki a inda ya kamata muka kama shi kai shi gaban wannan Kuma muke hukuncin da ake musu hawa hawa ne ko dai hukunci gaba ɗaya ake yi iri ɗaya a'a ai bisa ga shi alkalin da yake rike da wannan aikin a gabansa akwai wasu da zai ci musu tara akwai wasu da zai ba su wannan horon banda taron ma a ce su share wuri kaza A ki manta su wuraren da ake yi mutane musamman kaman wuraren da duk wanda ya abin da bai kamata ba a kai shi a gyara shi a abin abin da ya kamata ya gyaru sun nuna cewa mutane sun yawa wuraren nan to saboda haka ba mu ce wato gidajen gyaran hali kenan eh gidajen gyaran hali to ina gani saboda haka ne yasa ba su a kai wasu wannan gidan yarin so sa ba su wannan abin da bature ke ce punishment daidai dai abin da mutum laifin da mutum yayi banda abin da ka ce na zuwa kamar su yi wasu aikace aikace eh misali kamar wanda in muka kama wasu wanda misali ka doki fasinja da bai kamata ba wato wanda muna kiran shi overload za ka kai ka za a ci ma tara akwai taron overload za su baka za ka je ka biya wannan taron in har ya kasance lokacin da muka kama ka da wannan overload ba ka da lasisi da za ka yi tuki motar nan taron zai taru in har muka kama ka har yau baka bi hanyar da ya kamata ka bi ba ka fuskanci wasu da suke da ainihin izinin su ya amfani da hanya sai ka fuskace su kana kana zuwa gaba da su wannan ma taron shi daban so duk taron da za a tara su wuri daya su baka hukunci so da yawa ana sa in sa da wa'insu idan aka duba takaddun motocinsu mm. wasu kila ba su sabunta takaddun motocinsu ba wa'annan ma ana tara a wannan lokacin da muke ciki ah, a cikin tara da muke da su a road a hukumar kiyaye hadura ta kasa akwai taron wannan a namu tikiti taron wanda ba shi da takardun motar da ya kamata ko kuma sun riga sun tashi aiki bai ya je ya sabunta su ba dubu uku ne muke ce ma mutum taron ya je ya sabunta su ya dawo wani lokaci idan yana da lasisin da yake da kyau muna iya mu karɓar lasisin din nan mu ijiye lasisin din mu bar shi tafi da motarsa idan ya je ya gyara takardun zai dawo kafin ya karɓa lasisin nashi da muka ijiye sai ya nuna mana takardun nan mun duba mun ga cewa eh ya je ya sabunta su da samu ba shi lasisin tukin shi ya tafi kafin nan zamu mu ije shi mai mai jawabi mun gaya mashi ga illan wannan abu kafin mu sake shi tafi wanda takaddunsa suka kare eh. a tsakanin wannan lokaci da ake killace hmm. na kokarin kawar da yaduwar coronavirus din nan hmm. me kuke musu wannan tambaya ce kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da hirar. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora, shugaban Road Safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da maɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe ga malam da falalan watan rama. To, sunana Tijjani Bala Rawi. Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa ɗan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah su buɗa wa 'yan uwa waɗanda za su yi azumi abin da ake siyarwa naira goma in sun sai da shi biyar ba asara suke ba ba kun faduwa suke ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikon sa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a duba halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni duk da shugabannin nan ba sun shiga majalisa ba ne ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron allah su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta saya maka magani a asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi ta yi ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi wallahi ya yi kyau kuma Allah zai saka kada ka ba da zakka naira talatin naira arba'in naira ɗari ɗari biyu a'a dunkule ka samu wani yawa zai wa yarsa aure yawa zai gyara katanga gidansa yawa zai je ya jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya bayan da rahotannin kafafen labarai da dama suka yi ta cewa shugaban koriya ta arewa na fama da matukar rashin lafiya idan ma bai mutu ba sai gashi kim jong un ya sake bayyana cikin jama'a a karo na farko cikin kwanaki 21 a wani kamfanin yin takin zamani gidan rediyon gwamnatin koriya ta arewa ya ce jiya juma'a shugaba kim ya halarci bikin kammala kamfanin takin zamani da ke sun hukumar da ke kula da ingancin magunguna ta amurka ta amince da amfani da wani maganin da ake gwajinsa wanda yake taimaka masu cutar corona coronavirus warkewa cikin sauri wanda shine magani na farko da ya nuna yana taimaka wajen yaƙi da cutar covid-19 hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta amurka ta ɗauki wannan mataki ne jiya juma'a bayan sakamakon farko na gwajin da gwamnati ke ɗaukar nauyi ya nuna cewa maganin remdesivir yana takaita lokacin warkewar marasa lafiya da cutar covid-19 ta kwantar fadar shugaban amurka ta white house ta hana babban masani kan cututtuka masu yaduwa anthony fauci gurfana gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yadda gwamnatin trump ke gudanar da annobar covid-19 don bayar da shaida ranar laraba yayin da ake fama da annobar cutar coronavirus ana kan sake jan daga a wanda dan wuri mai cike da sarƙaƙiyar siyasa yayin da jiragen yakin ruwan amurka da china ke yawaita sintiri a tekun kudancin china masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar filo hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya hailu haile da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau aisha tisila ce daga nan birnin washington dc ke cewa a huta lafiya da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. branché sur le